Gidajen mai na cike da dogayen layuka duk da ƙarin farashin man a Najeriya. Hukumar daƙile cututtuka ta Afirka ta tallafawa demokuraɗiyyar Congo da rigakafin ƙindirbiri. Bulget ya ce ba a biyan haraji yadda ya kamata a Najeriya. Ƙarin kuɗin man fetur zai shafi hauhawar farashin kaya a Najeriya. NMDRA ta ce matatar Dangote za ta samar da litar man fetur miliyan 25 a kowace rana. Masu kallo da saurare mu mu da warhaka, mu da sake kasancewa da ku a cikakkun labaran duniyar fara'a TV na wannan lokacin sai ku gyara zama domin kallo tare da sauraren labaran kai tsaye daga nan fara'a TV. Yan Najeriya dai na fuskantar kalubale biyu da suka hada da na matsanancin karancin man fetur da kuma tsadar kayayyaki sakamakon karin kuɗin mai da NNPCL yayi kamfanin mai na NNPCL da ke shigo da man fetur da kuma rarraba shi wato ya bayyana basussukan da hauhawar farashin man a kasuwannin duniya a matsayin dalilin ƙara farashin man fetur ɗin lamarin da ya janyo dogayen layuka a gidajen mai a faɗin ƙasar inda mutane da dama suka makale masu zirga-zirga a Legas sun shaida wa BBC kokensu kan wahalar da suke sha wajen nema da samun motocin bus ɗin hawa da kuma ƙarin kuɗin mota lamarin da ya tilasta wa mutane da yawa takawa a ƙafa don yin tafiya mai nisa. A ranar Talata ne kamfanin NNPCL ya sanar da ƙarin farashin man fetur daga Naira 617 zuwa Naira 897 a kan kowace lita, yayin da gidajen mai na NNPCL ke bayar da farashi mafi ƙaranci. Yawanci farashin gidajen mai masu zaman kansu ya yi tashin goron zabi, inda wasu a jihohi kamar Oyo da Kaduna, inda wasu a jihohi kamar Oyo da Kano da Kaduna Kaduna ke sayar da man a kan naira dubu da ɗari biyu a kan kowace lita. BBC ta rawaito cewa yawancin tashoshin mai sun rufe a jihar Kano ko dai saboda rashin man fetur ko kuma don daidaita farashin su lamarin da ya sa direbobi ke jira a dogon layi domin sayan man cire tallafin man fetur da shugaba Bola Tinubu ya yi ya ƙara ta'azzara taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zangar tsadar rayuwa da yunwa a watan Agusta A wani bangare kuma jamforiyar demokuraɗiyyar Congo za ta fara karɓar allurar rigakafin cutar ƙyandirbiri a ranar Alhamis biyar ga watan Satumba dubu casa'in da tara da ɗari ɗaya. Sannan kuma a kashi na biyu allurai dubu ɗaya da ɗari tara a ranar Asabar wanda za a karɓa a ranar bakwai ga watan Satumba. Kamfanin Bavarian Nordics na Denmark ne ya sam kamfanin Bavarian Nordics na Denmark ne ya sanar da rigakafin wanda Afirka CDC ta sayo kuma a wato kuma Amurka ta bada su Dr. Chris Kasita, manajan kula da cutar MPOS na Demokradiyyar Congo, ya bayyana cewa za a adana alluran a Kinkole hub wurin ajiyar alluran rigakafi a babban birnin kasar Kinshasa kafin a raba su. A nan kuma hamshakin attajirin nan na Amurka Bill Gates ya ce ba a karɓar haraji yadda ya kamata a Najeriya yayin da yake jawabi a taron masu ruwa da tsaki kan abinci mai gina jiki da wata ƙungiyar matasan Afirka ta shirya a Abuja. Wato shugaban gidauniyar Bill and Melinda Gates ya ce nan da wani lokaci mai zuwa Najeriya na iya zama babbar ƙasar da ke fitar da abinci zuwa kasuwannin duniya. A fannin noma a yau Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ƙasa. kasashen da ke sayo abinci daga ƙetare amma duba da yawan jama'ar ƙasar inda ƙasar ta yi amfani da shawarwarin da ke baiwa manoman ƙasar to akwai yiwuwar ƙasar za ta samu bunƙa wato akwai yiwuwar ƙasar za ta samu bunƙasa a fannin samar da abinci ta yadda ma za ta zama babbar mai fitar da abinci a duniya in ji shi wato hamshakin attajiri ya kuma ce ya kamata manoman ƙasar su rungumi hanyoyin noma na zamani tare da amfani da irin shuka mai inganci domin samun bunƙasar noman abinci a ƙasar. Haka kuma ya yi kira ga gwamnatin ƙasar ta bunƙasa fannin lafiyar ta. Ya kamata a baiwa fannin lafiya fifiko. Gwamnatin ƙasar ta jima tana yin shirin ɗaukar nauyin fannin lafiyar da yake a yanzu. To sai dai a haƙiƙanin gaskiya a Najeriya ba a biyan haraji yadda ya kamata. bulget ya ce duk da 'yan ƙasar da ke son ilimi da lafiyarsu da ya waje ba a kansu su rinƙa sauƙe haƙ haƙoƙin da ke kansu to ku ɗan ce mu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 mediaservice.com.ng domin karanta dukkan labarurukan da muke wallafa muku tare da tafka muhawara ko yin tsokaci. Bar'a TV murmushin alkhairi. Mm, to barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran za su ci gaba. tun bayan da kamfanin man fetur na najeriya nnpcl ya sanar da matakin ƙarin farashin man fetur yan ƙasar da dama ke ci gaba da bayyana fargabar su kan ƙaruwar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar dama dai yan najeriya na cikin halin matsin rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi lamarin da masana da dama suka alakanta da cire tallafin man da gwamnatin bola tinubu ta yi a ranar farko da ta karbi mulki a watan Mayu shekarar dubu 2023 tashin farashin kaya da matsin tattalin arziki ya kai ga cewa wasu al'ummar kasar suka gudanar da zanga-zanga a farkon watan agusta daga ƙarshe kuma hukumar da ke sanya idanu kan harkokin man fetur ta najeriya nmdpra ta sanar da cewa sabuwar matatar mai ta dangote za ta fara samar da lita miliyan 25 na man fetur a kowace rana ga kasuwannin najeriya a cikin watan satumban da muke ciki wato ana sa ran adadin man zai garu zuwa lita miliyan 30 a kowace rana daga watan oktoba a wata sanarwa da hukumar tallafawa shafin sada zumunta na x ta bayyana cewa a wani taro da suka yi a abuja ranar talata nmdpra da kamfanin nnpcl sun amince da fara sayar da danyen mai ga matatar dangote da kudin kasar wato naira bayan shafe sama da shekara guda ta kaddamar da aikinta a watan mayu shekarar 2023 matatar dangote a ranar talata ta fara fitar da man fetur din jiya ne dai kamfanin nnpcl ta kara farashin man fetur daga naira 617 zuwa naira 800 Da bakwai, aliko dangote ya ce da zarar kamfaninsa ya kammala shirye-shirye da nnpcl man fetur na kamfanin zai shiga kasuwa ba duka-duka iya abin da ya sawwaka kenan a cikakkun labarin fara'a tv na wannan lokacin a madadin editan da ya tace labaran nura muhammad da ilahirin ma'aikatan fara'a tv hashimu muhammad gabuka da na karanto nake cewa sai anjima.